من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan maraici na laraba sha bakwai ga watan jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da da tamanin takwas in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha babul hassi ala tasabbuti fi ma kuluhu wa ya haki babin da yake bayani akan kwaɗaitarwa da zaburarwa akan tabbatarwa cikin abin da mutum zai faɗa ko abin da zai hikaito a matsayin hikaya a matsayin labari makon da ya wuce mun karanta hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar uku, amma muka ce za mu maimaita mala ya cewa an asma a radiyallahu anha an karɓo daga asma Allah ya ƙara mata yadda asma binti yazid ibn sakan an namra'atan qalat haƙiƙa wata mata ta ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inna li darra ni ina da abokiyar zama wacce da hausa muke cewa kishiya fahal alayya junahun in tashabba'tu min zauji ghairar alladhi yu'tini shin na yi laifi idan na mata kurari da cewa mijina ya ban alhalin bai bani ba kamar yadda mun faɗa a wancan darasi sau da dama mata in sun wuce ɗaya a wajen miji to kowace tana ƙoƙarin ta ga me za ta yi ta kambaba kanta akan 'yar uwarta ta nuna da ita ake yi da ita ake ji ita ce yar mowa wani lokaci kuma hakan takan sa hasi wa junan su ƙarya wata ta ce an mata alhalin ba a yi mata ba ta ce mai gida ya bani alhalin bai bata ba an gane ko to da haka ita wannan baiwar Allah take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ina da kishiya idan na nuna mata cewa mijina ya bani wani abu don in nuna mata girma na da matsayina a wajensa kuma alhalin bai bani din ba ƙarya na yi shin wannan yana daga cikin abin da za a kama ni da laifi faƙalar nabiyu sallallahu alaihi sallam, sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almutashabbi'u bima lam yu'ta duk mutumin da ke kuri da abin da ba a nasa ba ko da abin da ba a bashi ba ya ce an bashi kalabisi saubai zurin kamar mai sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya tufafin farko ƙarya da ya yi na faɗar abin da bai faru ba tufafi na biyu nuna akwai alhalin babu to da haka kamar ya sanya tufafi guda biyu na ƙarya mayafi da zani da haka dai wannan yake nuna yin hakan haramun ne ga mace ki ce mijinki ya yi miki alhalin bai miki ba ki ce mijinki ya baki alhalin bai baki ba to amma a ita wani baiwa Allah tana magana ne akan mai kishiyarta tsakaninta da kishiyarta to akwai wani lokacin kuma da zaka tarar da macen ita kadai ce ba ta da kishiya amma kuma sai ta yi wa kanta wani abu kuma ta nuna wa danginta mijinta ne ya mata domin ita burgewar mace kololuwa a duniya shine namiji ya yi mata abu yau idan matarka ita tafi kowa kuɗi a duniya gajiyawa ne da kasawa ta yi wa kanta abu ta ce ita ta yi birgewa ne da cika a wajen mata ko mun gazawan mai gida a ce shi ya yi yasa wani lokaci sai ka ga wata macen ita za ta sayo abin da kanta ta ba mijinta ce kawo mun dan dai a nuna tana da matsayi wannan yana nuna maka cewa mace ba ta cika sai da namiji mace ba ta iya tsayuwa da kafafuwanta sai ta jingina wa? namiji ko mun gabiya wasa ko mun kasa wasa yanzu komun talaucinka matarka in dai tana da miji tana alfahari da mijinta komun kuɗinki a ce gashi kin gina gida naki ne ke kaɗai hajiya wance ga motocinki ga masu aikinki ga mai gadi ga kaza sai kaga ba kya burge mutane ba kya burge ma yan uwanki mata su kansu ba za su sha'awar ki ba amma komun gazawan mai gidan ki, ko a gidan haya kuke ki ce daga gidana nake wajen mijina sai a ji me matsayinki ya fito da haka wani lokaci mata sukan yi haka shin wannan ma zai iya shiga wancan wancan dai a fili yake cewa idan mace ta yi wannan so take ta kunna wutar fitina ta zo ta zugo kishiya ta ce an mata alhalin ba a yi mata ba to kaga ita wannan din ita ma yanzu za ta zo neman wannan haƙƙin ka yi wa wancan abu kaza ni ba kai min ba ko kuma yanzu ko waccan ba za ta fito neman haƙƙi ba to amma zuciyarta za ta yi mata zafi an yi wa wata wani abin da ita ba a yi mata ba kuma alhalin duk matsayinsu ɗaya a wajen miji to kaga wannan babinsa a fili yake shi yasa shari'ar musulunci ta haramta manzo Allah ya hana to amma malamai suka ce duk da haka shi ma wannan yana shiga babin ƙarya ko da illarsa ba ta kai wancan ba mace kar abu da kanta ta ce mijinta ne ya mata kawai sai ki tauriya ko ba haka ba ba dole sai kin fito kai tsaye kin faɗi cewa ke kika yin ba in kina ganin cewa ke kika yin zai nuna gajiyawa da kasawa za a ga mijinki kamar bai yi ba ko bai isa ba to sai ki san dai wata hanyar da zaki bi dan kin sa tufafi dole sai kin rinka faɗa wa mutane ga wanda ya sai mun sharadi ne a sharadi bane sai ki shiru da bakin ki an ganki dai lafiya lau ba a ganki cikin tsumma ba ba a ganki cikin gajiyawa ba ko kasawa ba ballan na a tuhumci mijinki amma kuma ba za ki karya ki ce shi ya sai miki ba domin dai karya a wannan babi babu wani dalili da ya halatta ta to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake cika baki da cewa an mai abu kuma ba a yi ma ba yake kuri da cewa an masa abu kuma ba an bashi abu kuma ba a bashi ba to wannan kamar mai sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya Abu Ubaid yace huwa allazi yulbisu thiyaba ahli az-zuhdi wal ibadati wal wara'i wa qusudihi an yuzhira lin annahu muttasifun bi sifa cikin ɗaya daga fassarorin da malamai suka yi wa wannan kalma ta kalabisu bai zurin kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya shine mutumin da yake bayyana da sifan nagarta misali ya yi rawani ya yi duk kama shiga irin ta mutanen kirki a idan mutane ya sa rawani kila ya ɗauki carbi kila ya yi kaza kila ya wai duk dan a ganshi a ce in wani ba dama ne alhalin kuma ba hakan ba ne ba to kuma galibin mutanen da ake cinsu da irin wannan bugun din jahilai ne shi jahili baya wa mutum lissafi da me mai ilimi baya wa mutum lissafi da kayan jikinsa jahili shi yake maka lissafi da me kayan jikinka girman babbar rigarka girman tsoron allahnka girman rawaninka girman tsoron allahnka girman ka girman tsoron allahnka wannan idan jahilai kenan amma idan mai ilimi baya raina wanda yake cikin ƙananan kaya ko wanda yake cikin manyan kaya sai da abin da ya bayyana sai da abin da ya bayyana domin tufafi ba shi yake nuna tsoron Allah ko rashin tsoron Allah ba yaso da dama ka iya samun mutum mai tsoron Allah amma a cikin ƙananan kaya yaso da dama ka iya samun mutum mara tsoron Allah amma a cikin manyan kaya tufafi baya nuna tsoron Allah ko rashin sa shi yasa hariri yace wa minal gabawati an tu'azzima jahilan لثقول ملبسه ورونق رقشه أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بذته ورقصة فرشه أنا daga cikin موتا dan kaga mutum da babbar riga ka hau girmama shi yana daga cikin wauta dan kaga mutum da ƙananan kaya ka wulakanta sai ka jira sai abin da babbar riga ta bayyanar ma me ke cikin ta sai ka jira sai abin da ƙananan kayan suka bayyanar ma me ke cikin su to amma wannan fa ba wai ina ba da lasisi bane na mutum kuma ya kisa kayan kamala irin na al'adar garin su ba wai haka nake nufi ba amma dai karka ɗauka cewa tufafi shi yake nuna tsoron Allah ko rashin tsoron Allah idan jahilci ya katutu a idan mutane to sai su rinka ɗauka hakan hakan ne shi yasa har sai kaga mutum kila in ya sa wasu kaya ana girmama shi in kuma ya sa waɗansu sai a wulakanta shi to wannan kuma alama ce ta jahilci illa iyaka dai kowace al'umma tana da kaya na kamala da Allah maɗaukin sarki ya mata in kai dan wannan al'umma ne sai ka sa kayan kamala irin na al'ummarka an gane ko a wani kaulin aka ce huwa kamar labisa saubaini li ghairihi kamar mutumin da ya sa tufafi guda biyu ba nasa ba na aro amma yake kafafa da su yake kafulle kun sa akwai mutanen da suke aro tufafi musamman in za a je wani taro na fita kunya kuma ya zo yana ta ɗaga kafaɗa kuma alhalin kayan aro ne ba wuce yake kayan aro baya rufe katara kuma ba ta ne haramun bane yin auren kaya amma dai bai kamata ba kayi aron kaya kuma ka zo kana wani ga kai kai dai ka sa a rufa a rufa ba wanda ya san daga ina kake ina ka fito ko ba haka ba to wannan shine amma ya halatta mutum ya ari kaya in zai je wani taro idan ba da nasa na kansa nana Aisha tana faɗa cewa daga cikin mu matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wacce take da cikakken kaya set guda riga da zani da mayafi babu yace to da haka in annabi zai yi tafiya da mu sai dai mu rin aran kaya da haka wannan ya nuna kenan babu laifi aran kaya a hadisin bukhari da muslim ummu atiya tace an umarce mu da mu je mu ce da mata baligai da waɗanda suke zaune giji da waɗanda suke sun isa aure kai har ma da masu haila su fito su taho sallar idi to amma saboda talauci a wancan lokacin sai muka tarar da yawa daga cikin matan ko hijabin da za su su taho sallar babu sai manzo Allah ya ce a je gidan duk mai hijabi biyu ta arawa mara hijabi a fito baki daya kaga wannan ma lasisi ne akan me halaccin aran kaya dan biyan wata bukata da haka dai mutumin da ya sa kayan aro to kuma bai kamata ya rinka daga hanci yana hura kafada ba ko yana daga kafada yana hura hanci ba wa qala al-khattabi imam al-khattabi yace as-sawbu mathalun kalmar sawbu da aka yi amfani da ita anan kamar misali ne ko karin magana wa ma'anahu abin nufi annahu sahibu zurin wa kazbin duk wanda ya irin wancan to ya haɗa ƙarya iri biyu ƙaryar zur da ƙaryar kazib ƙaryar kazibu ba kai ba girma sama da kamar ƙaryar zuru ƙaryar zuru ta ɗari ƙaryar kazibu da kazibu da zuru duk ƙarya ce to amma bambancin shine kazib abin ya faru kai rage ko kai dake a ciki zuru kuma abin ma kwata kwata bai faru ba ka kirkire shi kaga waccan tafi ne tsanani an gane ko a wani kaulin aka ce imamu dawudi ya ce fihi tasni fi tasniyati ila annahu kallazi qala zura marrataini mubalaga fi tahzir min dhalik abinda yasa annabi yace kalabisa saubaini yayi tasniyati saub ma'ana ya faɗi saubu ɗin da sigar tasniya a madadin a ce kalabisa saubi zurin za ka ce saubai kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya wai don a nuna maka cewa ta yi karya ƙarya mai goyon ƙarya karyar da ta haifi ƙarya ta yi ƙaryar cewa an bata kuma sannan ta jingina wa mijinta kuma alhalin bai batan ba kaga ƙarya ta haifi karya ta haifi karya muttafaquna alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malamai suka ce duk da wannan hadisi ya zo da batun mace da aure ba kuma yana nufin abin ya takaita bane tsakanin ma'aurata har wanda bai da aure bai halatta ba ya ce yana da kaza alhalin bai da shi ya ce an bashi alhalin ba a bashi ba domin za mu ga cewa a wasu lokutan ba sai ma'aurata ba kaɗai sukan yi irin wannan ƙaryar wani ma yakan iya cewa ubangidansa ya bashi kuma bai bashi ba yakan yi ƙaryar cewa yana da shi kuma alhalin me bai da shi bai da shi to da haka ƙaryar ko a babin aure ko a babin ba aure ba cikin mu'amala ta yau da kullum ba a baka abu ba ka ce an baka baka da shi ka ce kana da shi to wannan haramun ne imamun nawawi yace almutashabbi'u abinda ake nufi da almutashabbi'u huwa alladhi yuzhiru shaba'a mutumin da yake bayyanar da koshi wa laysa bi shaba'anin kuma ba a koshin yake ba ya nuna yana da shi alhalin bayi da shi wa ma'anahu huna abinda kalmar ku take nufi nan cikin hadisi annahu yuzhiru annahu hasala lahu fadila mutum yake nuna cewa yana da wata falala ko yana da wani fifiko ko daraja walaysat hafila amma kuma bayi da ita wala bisa saubai zurin abinda ake nufi da Labisu saubai zurin ai zurin ya zama ma'abocin ƙarya da kire wa huwa alladhi yuzawwiru ala an shine wanda yake wa mutane rufa rufa da ƙarya bi an yatazayya bi ziyi ahli zuhdi ta yadda yake bayyana da kamanni irin na masu gudun duniya ko tsoron Allah awul ilmi ko ma'abuta ilimi awi tharwa ko ma'abuta wadata liyugtarra bihi liyagtarra bihi nasu dan ya rudi mutane mutane su rudi da shi walaysa huwa bitilka sifa alhalin bai da wannan kama bai da wannan falala wa qila Balika zalika malamai sun fassara hadisin da wani fassarar da imamu nawawi yayi anan wallahu a'lam Allah ya bar wa kansa sani babin da ke biye masa babu bayani dilabi taharimi shahadatu zuri babin da yake bayani akan kausasawa a wajen haramta shaidar ƙarya shari'ar musulunci ta kausasa hani dangane da yin shaidar ƙarya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wajtanibur rijsa fajtanibur rijsa min al min al-awthani ku nisanci dauda ta gumaka kuma ku nisanci dauda ta maganar ƙarya malamai suka ce saboda tsabar munin ƙarya Allah ya haɗa ta da bautar gumaka kuma ya ce duka an nisance su fajitanibu rijisa min al-awthan bu kaular zur Dr. Abdulkadir Irfan ya ce wasu miya zuran an ambaci ƙarya mummuna da kalmar zur li'annaha amyalu anil haqq domin ita tafi karkacewa gaburan daidai wa minhu daga nan aka samo kalmar tazawaru an kahfihim ko tazawaru an kahfihim bi ma'ana tamil wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim ko tazawaru biduni tashdid zaka ga rana in ta hudu sai ta karkace an kahfihim daga kogonsu. Zata zatal yamini daura da dama wa madinatun zaura daga nan ake kira da wani binni da ke gefen hanya cewa madinatun zaura ai ma'ila wanda yake karkatacce wa kullu ma adal haq hakanan duk abin da ya kauce wa daidai sai ya ce da shi zuwar wa huwa wa batilun wa zuwar da aka kadhibun ne batilun ne kuma zuru ne wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibici abin da baka da ilimi a kai, abin nufi kada ka yi aiki ko ka faɗa ko ka aiwatar da abin da baka da sani a kai. domin wannan ke kai mutum zuwa ga fadawa cikin ƙarya faɗa abin da baka sani ba ko aiwatar da abin da baka sani ba Bangiji ya cika da inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ji da gani da tunanin zuci duk za a yi wa dan adam tambaya akai a ranar lahira wa qala ta'ala madaukakin sarki ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani furucin zance da dan adam zai furta face tattare da shi akwai mala'iku guda biyu raqibun atid masu dako kuma mahalarta وقال ta'ala madaukakin sarki ya sake cewa inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madakata ai inna rabbaka yarsud ubangijinka yana dakon kowa zai je tarar da shi wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru bayan Allah na kware ba sa shaida ƙarya kuma in suka wuce inda ake abin da ba mai kyau ba sai su wuce kiraman suna masu girmama alfarmar Allah ba za su tsaya a yi da su ba suna masu jin girma na imani cewa sun fi karfin su tsaya a irin wannan waje an gane ko wannan ta fuskar ayoyi kenan ta fuskar hadisai hadisi mai lamba ta 1564 wa an abi bakara radiyallahu anhu qal an karko daga abi bakar tsaqafi Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin yanzu bana labarta muku ba da mafi girman zunubai mafi girman manya-manyan laifuffuka mana ko a cikin manyan laifuffuka akwai wani ya fi wani akwai wanda ya girmi wani to mafi girman masu girman za a gaya mana qulna bala ya rasulullah sai muka ce e, gaya mana ya ma'aikin Allah Kala sai ya ce al ishraku billah hada Allah da abokin tarayya ko cikin ayyukansa ko cikin bauta ko cikin sunayensa da sifofinsa wa hukukul walidaini na biyu kuma shine saba wa iyaye guda biyu ko ɗaya daga cikin su ba dole sai biyin ba ko da ɗaya daga cikin su ne saba masa yana daga cikin mai manya manyan zunubai kamar yadda in aka ce kyautata musu kyautata wa ɗaya daga cikinsu lada ne biyu daga cikinsu lada ne in ɗayan ke gare ka kyautata wa iya ɗayan shine biyayya shine kuma lada a gare ka annabi isa da yake da mahaifiya kaɗai bai da mahaifi kaga shi mahaifiyarsa kaɗai ne, ya waje ba a gare shi ya bi wa Wali da walidati wa lam ni jabbaran shaqiya to haka nan kai ma inda ɗayan ya rasu ɗayan ne kenan da sai zama haƙƙin ɗayan yanzu shi ke kanka haƙƙin ɗayan kuwa ya sauka sai akan sauran dangi da makusanta to da ka saba wa ɗaya daga cikin iyaye laifi ne ba wai sai an saba wa duka biyun abin yake zama laifi ba wa kana muttaki'an lokacin da annabi ya gaya mana waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin su ne mafi girman manya-manyan laifuffuka ya kasance a kishin gide ba a zaune daidai ba kalmar ittika ana faɗarta ana nufin gida. an gane ko na alal ara'iki kaga na suna gide. to sannan akan ce muttaki yayi dafe mun san dafe ko mutum ya zauna amma ya dan kafa hannunsa ya dogara da shi ko ta gaba ko ta kwiɓi. to sannan idan kana tsaye ka dogara akan wani abu shi ma ittika'i ne annabi Musa an ce wa matilka bi yaminika ya Musa kala hiya a tawakka'u alaiha sanda ta ce da nake dogara a kanta nake cake ta in jingina da ita da haka dai manzo Allah yana zaune ba daidai ba ko ya kwanta ko ya yi dafi fajalasa sai ya dawo ya zauna daidai kala sannan ya ce ala ku saurara ku ji wa ƙaunin zur da faɗar ƙarya shi ma yana daga cikin mafi girman laifuffuka fama zala yukarriruha mazala bai gushe ba yana maimaita ita wannan ta ƙarshen ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur hatta qulna har sai da muka ce laitahu sakat ina ma dai ya shiru ma'ana ai saƙon ya isa mun fahimci cewa abun ba na wasa bane babban al'amari ne domin duk abin da annabi ya gyara zama don ya faɗe shi ka san wannan abin ba ƙarami ba ne ba sannan kuma ya nanata ya nanata ya nanata wannan ya nuna ba ƙaramin al'amari ba ne ba to amma malamai suka ce duk da haka ƙaulun zuwar ɗin ai abin da aka faɗa na farkon can sun fi shi saboda me saboda su aka fara faɗa kafin a faɗe shi wanda ka'ida ta nuna duk abin da kaga an fara gabatarwa to ya fi wanda ya biyo bayansa ne mahimmanci kama waɗansu malaman suka ce a'a wannan ƙaunar zuwar ɗin ya fi wa'yancan saboda da annabi zai faɗa sai da ya gyara zama kuma ya yi ta nanatawa su ko wa'yancan bai nanata ba da haka suka ce idan ka kalli ita kanta shirka ɗin ai ƙaunar zuru ce faɗa wa Allah ne abin da ba a ji ba a gani ba ko a ce yana da ɗa ko a ce yana da abokin tarayya ko a ce yana da mata wanda ba shine akbar zur ba yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce faƙar ja'u zulman wa zura lokacin da suka ce a saƙirul awwali na ta hafa fahiyya tumla alaihi bukratan wa asila ka kalmar zur shirka tana shiga cikinta saba wa iyaye ma a ciki akwai zur ma'ana yin abin da Allah da ma'aiki ba su ce a yi ba kaga kamar yin ƙarya ne ga Allah kamar yin ƙarya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar musulunci waɗansu malaman suka ce a shi zur zai iya yiwa aikata ƙarya ko faɗa ƙarya to haka nan a lokaci guda kuma ƙin yin gaskiya shi ma zur ne ƙin aikata gaskiya shi ma zur ne to da haka saɓa Allah zur ne saɓa wa iyaye shi ma zur ne domin attarku shi ma fi'ilun ne wattarku fi'ilun fi sahihil mazhari muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito da haka dai fadar ƙarya abu ne wanda yake mummuna Allah baya so manzo Allah baya so kuma yana daga cikin abin da ke zubar da mutuncin dan adam ƙarya ƙarya kuma yana daga cikin abin da ke sa dan adam ya kima ya daraja a san shi da magana ne daya daya in ya faɗa haka ne amma cewa in ya faɗa haka ne mai magana daya ba kamar yadda waɗansu suke fahimta ba zai yi ka faɗi magana ta bayyana kuskure ne to baka cewa ba za ka canja ba Kamar wani uba ne ce ya nayi wa ƴata miji tun tana yaro kuma ta girma ta ce ba ta so ce ni ba na canja magana a ka canja magana shine daidai manzo Allah ya ce ni da kaina nakan faɗi magana in ta bayyana gare ni kishiyarta ta fi alheri sai in yi ka fara rantsuwa in bar waccan in koma ta biyo da aka tsaye da magana faɗar gaskiya ba wai yana nufin cewa ko ƙarya ka faɗa ta bayyana kuskure ka dage ka haura a da kaukace ba za ka canja ba irin yadda waɗansu dattawa suka yi magana gaskiya ke sai ai shi baya canja magana to kamar Allah Allah ne kawai ma yubaddalu qawlu ladayya amma ana bi zallamin lil abi amma duk wani dan adam zai iya faɗa in ta bayyana kuskure ya bayyana gare shi zai dawo yayi ya canja to kuma wannan ƙara maka kima da daraja yake yi an gane cewa ba ra'ayin riƙau kake da shi ba an gane cewa gaskiyar kai ma kake nema an gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi babi na gaba babu taharimi la'ani insanin bi ainihi aw dabba babin da yake bayani akan haram haramcin tsinewa mutum a karan kansa ko wata dabba a karan kanta ana ka nuna wani daga cikin mutane ka ce Allah ya tsine mai ko ka nuna wata dabba cikin dabbobi ka ce Allah ya tsine mata wannan haramun ne a musulunci sai dai fa wanda shari'a ta tsinewa amma tsinewa bisa ga sifa to wannan abu ne sananne a shari'a an gane ko ala la'anatullahi ala zalimi innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira kaga wannan sifofi ne إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله كاغا wannan sifa ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya an gane ko kaga wannan sifa ce ma'ana dai tsinuwa akan sifa abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a amma tsinuwa alal a'yan to wannan shari'ar musulunci bata yadda da shi ba kuma ko da kafiri ne ka ɗauki wani kafiri wani ka ce wani Allah ya tsine mai Allah bai yadda da wannan ba amma ka ce Allah ya tsine wa kafirai domin wani kafirin daga cikin kafirai da kai kake tsinewa a ilimin gaibin Allah gobe zai shirye shi to me kai ka tsine masa shi yasa manzo Allah lokacin da aka yi yakin Badar kafiran Uhud kai kafiran Makka suka yi wa sahabbai jina-jina suka kashe Hamza suka yi kaza suka yi kaza na wulakanci da cin mutunci manzo Allah ya daga hannu zai rinka tsine musu da sunaye Allah ka tsine wa wani da wani Allah sai Allah ya ce laisa laka min al'amri shay wannan al'amarin ba a hannunka yake ba kar ka sake tsine musu to kuma sai ga su da yawan su sun zo sun musulunta to da a ce an bar annabi ya tsitsine musu karshe ba za su samu rabon musulunta ba an fahimci wannan da haka dai haramun ne ka tsine wa mutum a karan kansa amma ya halatta waɗanda Allah ya tsine musu annabi ya tsine musu kai ma ka yayata kuma in ka lura da wannan zaka gane tsinuwar akan sifa ake yin ta ba akan yau ba akan zatin mutane ɗaiɗaikun su ba hadisi mai lamba ta 1565 an abi zaidin ثابت بن ضحاك الأنصاري an karɓo daga abu zai sabitu dan dhahak mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa huwa min ahli bai'atir ridwan yana daga cikin yan aljanna waɗanda suka yi wa annabi bai'a wanda Allah ya ce ya yadda da su duka laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara kuma yace innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kuma manzo Allah ce la tamassan naru rajulan baya a ta tahta shajarati wuta ba za ta taba taba jikin mutumin da ya mun a ba a karkashin bishiya Jabir yace mu dubu biyar ne kuwa to shi sabitu dan bahak yana daga cikin su kenan dan aljanna ne Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man halafa ala yaminin بملة غير islami kaziban fahuwa kama قال duk wanda ya rantse da wani addini ba na musulunci ba alhalin yana makaryaci to ya zama abin da ya faɗa irin abin da ka ji mutane suna cewa in abu kaza kaza ne kafuri yake an gane ko to cewa in abu kaza kaza din nan kaza ne kafiri yake to abin kallo shine abin da ya faɗa gaskiya ne in gaskiya ne to ya kafarta haka wasu malamai suka faɗa ya bar musulunci ya yi ridda waɗansu malamai suka ce a abin nufi bai kafarta ba amma ɗin maƙaryaci yake domin malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan hadisin da haka manzala ya ce duk wanda ya rantse da wani addinin da ba na musulunci ba kuma ya zama makaryaci akan abin da ya rantsuwar to ya zama abin da ya faɗa a wani lafazi na imam muslim man halafa bi millatin suwal islam kaziban muta'ammidan fa huwa kama qal duk wanda ya rantse da wani addinin da ba na musulunci ba yana mai ƙarya da gangan to hakika ya zama abin da ya faɗa al-imam ibn al-munzir yace ikhtulifa fi man qala akfuru billahi an yi saɓani game da wanda ya ce in abu kaza ba haka bane. shi kafuri ne wa zalika da makamancin haka in fa'altu thumma fa'ala ko yace in yai kaza kafuri yake to kuma sai ya yayin malamai sun yi sabani game da haka fa qala ibn abbas wa abu huraira wa ata wa qatada abdullahi dan abbas da abu huraira da abau ibn yassar ko ibn yasarin da qatada ibn da'ama wa jumhur fuqaha ila amsar da mafi yawan malaman fiqh na manyan biranen musulunci suka ce la kaffarata alaihi babu kafara a kansa a irin wannan rantsuwar ko da a ce ku abin da ya ce zai yin ya zo bai yi ba ko kuma abin da ya ce hakan ne kuma ba hakan ba ne sannan ya ce suka ce wala ya kafira kuma bai kafirta ba illa idza admara zalika bi qalbihi sai dai in rantsuwar da ya faɗi har zuci ba iya baki bane ba wa qala al awzai was-sauri wal hanafiyya wa Ahmad wa Ishaq Auza'i da Imam Sufyan ibn eh, Sufyan al-Thawri da mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya su kuma suka ce huwa yaminu yin irin wannan rantsuwa rantsuwa ce karɓaɓɓiya wa alaihi kafara kuma sai wanda yi ta yayi kafara in abin ba haka bane al ابن Ibn al المنذر yace wal awwalu asahhu magana ta farko tafi inganci cewa ba rantsuwa bace kuma bai kafirta ba kuma ba kafara amma da sharaɗin in bai ƙudurci hakan a cikin zuciyarsa ba amma in abin da ya faɗa ɗin yana nufin abin da gaske har zuciyarsa to ya yi ridda manzo Allah ya ce wa man qatala nafsahu bi shay'in duk wanda ya kashe kansa da wani abu uzziba bihi yawmal qiyamah za a yi ta masa azaba da wannan abun a ranar lahira a wani lafazin da na bukhari wa man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi fi nari jahannam duk wanda ya kashe kansa da wani abu to da wannan abin za a yi ta masa azaba a cikin wutar jahannama abin nufi wanda ya soka wa cikinsa wuka ya mutu a cikin wutar jahannama zai tashi da wukarsa a hannunsa wuta tana kona shi kuma yana ta birma wa cikinsa wukar kuma ba zai mutu ba wanda ya sha wata guba ta tsitsinka masa hanji a wutar jihar jahannama za a tashe shi da kwalbar gubarsa a hannunsa yana sha tana tsitsinka masa hanjin yana azabtuwa amma ba zai mutu ba ko ma da me ka kashe kan to da shi za a yi taimaka azaba a cikin wuta kuma a cikin wutar babu mutuwa a duniya in ka sha guba sai ka mutu a lahira a wuta kana shan gubar amma ba za ka mutu ba sai dai kai ta jin raɗaɗinta da azabarta ya tajarra'uhu wa la kadu yusighuhu wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun dhalir la yamutu fiha wa la yahya da haka duk wanda ya kashe kansa da wani abu za a yi masa azaba da wannan abun a cikin wuta a wani lafazin na imam muslim daga hanyar shuba manzo Allah ya ce wa man zabaha nafsahu bi shay'in dhubiha bihi yawm al duk wanda ya yanka kansa da wani abu ko da wannan abun za a yi ta yanka shi a gobe kiyama a ranar lahira ma'ana da wannan abu za a yi masa azaba a cikin wutar jahannama walaisa ala rajulin nazarun fi shay'in la yamlikuhu babu bakance akan mutum cikin abin da bai mallaka ba an gane ko al-imamu tibi yace abin nufi annahu law nazara itqa abdin la yamlikuhu aw at-tadahhi bi shati ghayrihi aw nahwi dhalika lam yalzamuhu al-wafa'u bihi da mutum zai ce in abu in na samu abu kaza sai na yi kyauta da motar wani ai ba motar ka bace kyauta da abun wani mugunta to ko bukatar ta biya wannan kyauta da motar bai hauka ba ko zan yanta bawan wani in Allah ya biya min bukata kaza sai kuma bukatar ta biya ba za ka yanta bawan wani ba saboda ba bawan ka bane sai dai in shi ya baka ko in Allah ya biya min bukata kaza sai na kama akuyan makoci na na yanka nai sadaka to taka ce ko ta matata ba ta ka bace domin ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce la nazara libni adama fi ma la yamlikuhu babu bakance akan dan adam cikin abin da ba mallakarsa ba wa fi riwaya a wata riwaya bi ziyada da dadin wala anul mu'mini ka qatlihi manzo Allah ce kuma tsine wa mu'mini daidai yake da me kashe shi ta fuskar zunubi malamai suka ce domin kisa batar da mutum ne batarwa ta ganin ido an gane ko sannan kuma batarwa ta mai ta ma'ana babu shi a ido an daina ganinsa to shi kuma eh, tsinuwa batarwa ce amma batarwa ta ma'ana abin nufi yadda mai kisa yake lalata abu to haka mai tsinuwa ma yake lalata shi yadda mai kisa yake batar da ɗan adam daga doron ƙasa a daina ganinsa haka mai tsinuwa yake nesanta ɗan adam daga dukkanin wata albarka ko dukkanin wani alkhairi zaka shi yasa aka daidaita tare da cewa laifin kisa ya fi ko ta'addancin kisa ya fi amma tsinuwa ma ta'addancin ta ba kaɗan ba ne. an daidaita su ne don mu gane girman laifin wancan din domin mun san wannan kowa ya san ta'addancin kisa amma mutane da yawa suna raina ta'addancin mai tsinuwa sai aka kwatanta ta'addancin tsinuwa da ta'addancin kisa don mu fahimta kamar yi da mutum ne kowa ya san munin cin naman mutum ko to amma da yawan mutane ba su san munin kuma gulma ba to shine sai Allah ya kwatanta mana gulma da cin naman mutum dan mu gane munin wannan ma fa ba karami bane domin gashi an kwatanta shi da abin da kowa ya san munin sa ayuhibbu ahadukum ayya akula lahma akhihi maitan itum muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1566 wa nabi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yanbaghi li siddiqin ay yakuna la'ana la yanbaghi bai halatta ba kalmar la yanbaghi ma'anarta la jus ko la yahil bai halatta ba ga dukkanin wani mai gaskiya malamai suka ce kalmar siddiq bi kasri bi kasrin fa tashdid da kasra sid sannan kuma da shadda akan dalu siddiq ay mubaligun fi sidqi wanda ya kai makura wajen gaskiya shi ake kira da siddiqi to amma anan malamai suka ce dun mumini ake nufi duk mumini mumini cikakken mumini ana iya kiransa da suna siddiqi saboda aya cikin suratul hadid ubangiji yace wallazina amanu wa amilus salihati wa amilus salihati ulaika humus siddiquna waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gaskiya to waɗannan su ne siddiƙai ba yana nufin siddiƙi wanda ya kai matsayi irin na sayyidina abubakar ba wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqin irin matsayi na sayyidina na maryam wa ummuhu siddiqa ba irin wannan ake nufi ba ana nufin siddiki duk wanda ya imani da Allah kuma yake aiki na kwarai gwargwadon ikonsa to irin wannan bai kamata ba bai halatta ba ayyakuna la'anin ya zama mai yawan tsine wa mutane malamai suka ce kalmar la'an siga ce ta mubalaga mai yawan tsine wa mutane abin nufi don an samu mutumin kirki ko mumini ya yi tsinuwa sau ɗaya sau biyu ba irin wannan ake nufi ba amma ya zama kullum cikin tsinewa mutane kake to wannan alama ce ta rashin imani domin muminin kwarai ba ya tsinewa mutane ba ya zama ɗanta tsine ko Dr. Abdulkadir Irfan ya ce ƙalabin lulmaliki Ibn Malik ya ce وفي صيغة المبالغة إيذان بأن هذا الذم لا liman لمن يصدر منه اللعن مرة أو مرتين kalmar an ya kuna la'anan la'an ala zani fa'al siga ce ta mubalaga ne yawan tsinuwa baya cin karo da in an samu mumini yi tsinuwa sau ɗaya ko sau biyu an gane ko amma ya zama tsinuwar ɗabi'a ka ce kowa ka tsine wa ƴaƴanka ka tsine wa matanka ka tsine wa awaki ka tsine wa tumaki ka tsine wa bishiyoyi komai ka tsine masa ta wannan alama ce ta cewa kai ba mumini bane ba domin mumini ya zama mai irin wannan mummunar ɗabi'a ta tsine-tsine da zage-zage ga mutane a satin da wani bawan Allah ya taso tun daga wata jiha ya zo ya same ni a masallaci ya ce malam abin duniya ne ya min zafi Da harkar da na shiga bana ganin alheri ya ce maganar da nake gaya maka a takaicen nan yanzu sati ɗaya na buɗe shago na zuba dubu ɗari shida amma yanzu bana jin akwai dubu ɗari a ciki yace kuma wallahi ni ba wani fasikanci ko ashararanci nake ba yace to amma abin da na gano shine mahaifiyata lokacin ina yaro duk abin da muka yi mata tsine mana take a madadin ta ce Allah ya shirya Allah ya kaza tsinuwa take tun motsi yace to sai na je na same ta nake ce mata ni fa ina ganin matsalolin nan da muke ta fuskanta tsinuwan nan da kika yi ta mana ce muna yara sai ta ce a'a ai duk tsinuwar da aka yi wa yaro karami ba ta ci ko ya faɗi wannan oho ta dai yadda ta yi tsinuwar amma yanzu so take ta nema wa kanta mafita tsinuwa ta yaro ba ta ci ba ƙarshe sai ta ba shi wani labari da wata kisa ta ce a'a a garinsu can a da ƙauyensu ita mahaifiyar wai da akwai wani ƙauye maƙotansu wai an taɓa samun sa'in sa tsakanin 'yan ƙauyensu da ɗaya ƙauyen to kenan sai yan ɗaya wancan ƙauyen sai suka yi wa yan ƙauyen su baki cewa in Allah ya daba wani wanda zai arziki a wannan ƙauyen to ta ce ita a saninta a tarihi duk wanda ya fita daga ƙauyen su ba wanda ya arziki wasu har zaman saudiya suka je amma ta gagara suka dawo ko shakka babu haka tana iya faruwa wasu suna iya wasu baki ko su musu tsafi ko su musu sihiri Mutane yahudawan madina lokacin da annabi ya hijira daga maka ya dawo madina sun yi wa mutanen muhajirun duk wanda ya hijira ya ƙetaro madina sun masa bakin ba za su ci gaba ba sai dai su ƙare ba za a sake haihuwa ba sai dai a yi ta mutuwa ba za a yi gaba ba sai dai a yi baya da shi yasa lokacin da nana asma binta abubakar ta zo ta haihu a hudaybiya ta haifi abdullahi ibn zubair mm. manzo ya ce a ɗauke shi a yawo da shi cikin garin madina a nuna wa yahudawa Allah ya karya tsafinsu ya karya bakinsu ya karya mummunan nufinsu gare mu gashi mun fara haihuwa domin abdullahi dan zubair shine jinjirin farko da aka haifa lokacin da aka hijira daga makka aka koma madina kaga in ma hakan abin da ta faɗa hakan ne yana faruwa a samu wani ƙauye sun wa wani ƙauye baki ko wani kauye sun wani kauye tsafi sun ce iya yan cikin wannan kauyen arziki sai dai su gani a makota ko kuma zai iya yiwa bakin da ita uwar ta yi wa ƴaƴanta ne da aka dai mu kiyaye kamar yadda zamu ji a cikin hadisai lokacin da kake tsine wa mutane to na farko tukuna kai ne tsinuwar ta fara tasiri a kanka domin me kai ka warware kanka da kanka sifar imani domin mumini baya haka mumini baya haka kuma abin ta kai ce a ce tsinuwa ga 'ya'yanka da ka haifa na cikinka kaga ai lalacewa ta kai lalacewa ko ni bawan Allah da ya taba gaya min shi ma a garin nan yake yace wallahi mahaifinsa kullun abin da yake ce musu wani ba na son ku yi albarka a rayuwa ba na son in ga ci gaban ku in Allah yadda sai kun lalace wai mahaifin fa dai haifi ƴaƴa yake gaya musu haka yace wallahi malam abun ya dame ni na rasa ni zan yi da harkar da ya shiga shi ma a kwari yake da harkar da ya shiga baya ganin nasara ya zo ya sami ni yake gaya mu na ce to tsakaninka da Allah ka san cewa ba ka yi masa ita wallahi ba abinda nake masa mala sai ma alheri amma kullum wannan shine tutiyarsa ya ce to na nace yana da yan uwa ko yayye ko kanne ko iyaye ya bai da iyaye amma yana da kanne yana da yayye wanda sun girme shi nace ka taba zuwa ka samu wanda daga cikin yayyansa wanda zai iya gaya masa ya ji ya na je na samu babban wansa na gaya masa yace ce ka yi haƙuri mun san halin da kuke ciki mahaifinku mahaifinmu ya yayo duk cikin mu ba wanda ya dau halin mahaifinmu sai shi mu ma mahaifinmu haka yake ta gaya mana nace to in dai ka san baka yi masa komai na zalunci gwargwadon iko kana bin sa ka sha katsi ka wasu ba za ta kama ka ba abinda za ta yi maka wallahi sai dai ka ci gaba da samun ɗaukaka a rayuwarka kai dai yi ƙoƙari ka ga kayi abin da yake na daidai yi ƙoƙari ka ga ka bi Allah a kansa kar ka biye masa ka biye wa zuciya wajen ka ce za ka mayar masa da martani tsino sa ba za ta kama ka ba haka duk mutumin da yake tsine-tsine sai ka fara ganin tsino shi a kansa ta fara tasiri domin tun a farko an ce ba mumini ba ne ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1567 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لك أبو الدرداء الله كرم سيدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم أيتي لا يكون اللعانون شفعاء ما سسيني ومتاني الاهرة بغاس تقزما ما سيتو با mana duk yadda Allah zai raba gara ƙasa ceto ya ba wannan ya ceto ya ba wannan ya yi ceto su ba za a ba su ba to kaga yana daga cikin illar ka zama mai tsine tsine a cikin al'umma ka tsine wa wancan ka tsine wancan kuma fa tsinuwa ba sai da lafazin tsinuwa ba har zagi ma ai ma'anar tsinuwa ce da shi ma'ana kana jingina wani bala'i da shari da mummunan fata ga dan uwanka ba a san wannan ka zama mai kyakkyawar kalma al-khabithatu lil-khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات mutumin banza shi aka sani da maganar banza mutumin kirki kuma shi aka sani da mutumin kirki yi kokari cikin maganganun ka a ga kirki kar a ganka da banzantaka in dai ba wani bane ya so ya keta alfarbarka to sai ka nuna masa kai ma dan binni ne saboda ni kullun abin da nake faɗa kuma na yarda da shi ban yarda ba saboda kana da mutunci wani ya keta ka hakura saboda ko da yaushe mu musamman a society malam bahaushe in kaga ana rashin kirki to ga mutanen kirki ne idan aka gane kai wani ya sai ne kai wani dan ustazu ustazu ne sai a turo maka wani wawa sai ma ashar to kuma kai ma kamata ya zama kana da rizab kana da safaya kana da safaya saboda wallahi shi mutumin banza ba abin da yake fahimta sai wannan yaren yana dura ma ashar kana yi hakuri yi hakuri ba zai fahimci wannan ba amma in ta zo ta koma wannan shine daidai gobe in ya aka ce ya haɗu da kai ma ya gaya ma magana banza ba zai fara ba ko da wasa da haka ni wallahi wannan shine fiqihu na amma in dattakon ka ya kai ka hakura wannan sai ka hakura ka je su hada ka da tunani da rashin bacci kana cizon dan yatsa ina ma na ganshi na ba haka malaman mu suka koya mana ba Allah ya ji kan malam Ja'far wata rana wani magana banza ya rubuto kawai a tambaya malam ya cizi dan yatsa ya ce kash ina ma kai jarumi ne in ka isa ka fito in ganka irin yanzu ne a zamani kawai wani zai je ya maka waya da private number ya zage ka sai ka rama in ya isa ya bude lamba mana a haɗu ina faɗar wannan wani saƙo nake isarwa wani saƙo isarwa kuma ni ma ina maimaita abin da malam ya faɗa in ka isa jarumi ne kai ka fito mana fito mana ka ɗauka wai mai wa'azi eh, kyan wallami ce haba ma haba wannan shine abin da yake faruwa a cikin al'ummarmu ba za mu taɓa wayewa ba sai mun wuce Allah ya isa in kai mun in rama in kai mun in rama wannan shine gaskiya amma wani ya zo ya ce wani an maka rashin mutunci kai fa malam ne lokacin da ake zagina kana ina laifi na shine saboda na zama malam sai ya ci mutunci na sai ya zage ni ba wata hujja da ta haka duk malinta ta bata kai sahabbai ta kai annaba ba Allah ce in an musu kurama in an muku kurama amma in kun ga za ku yi hakuri to shikenan wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi umur wa in tasbiru wa tattaqu wa inna zalika min azmil umur amma idan na san ba zan iya haƙuri ba kuma babu wani nasi ko hujja ko dalili da yake in rama ka zage ni kawai in zura maka ido babu wani dalili da yake haka da daka yana daga cikin illar zage-zage da la'ance-la'ance manzala ya ce masu tsiniwa ga al'umma ko masu tsiniwa ga mutane ba za su taɓa zamowa masu ceto ba a gobe kiyama wala shuhada kuma ba za su zama shahidai ba Dr. Abdulkadir Ifan yace fihi salasatu aqwalin akwai maganganu guda uku na malamai game da kalmar wala shuhada ba za su zama shahidai ba yace asafuha wa ashharuha zancen da ya fi inganci ya fi shahara la yakununa shuhada a yau qiyamati alal umami bi tabligi rusulihim ilaihim risalat a ranar lahira Allah ba zai ba su damar su yi shaida ga al'ummomi ba kan cewa annabawa sun yi da manzanci da Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan eh, lita kunu shuhada ala nas to banda masu tsinuwa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida banda masu tsinuwa da ka mai tsine wa mutane ba za a bashi ceto ba a gobe kiyama kuma ba za a sa shi cikin shaidu ba a gobe kiyama wannan ita ce maganar da tafi inganci tafi shahara amma akwai waɗansu maganganun bayan ita yace wasani magana ta biyu la nuna shuhada a fid duniya a duniya ba za su taba mutuwar shahada ba mai tsine wa mutane da la'anta su ba zai taɓa mutuwar shahada ba duk wata hanya da aka ce in an bi ta an mutu ta ita an samu darajar shahada shi Allah ba zai ba shi ba in mace ce ba za ta mutu sakamakon naƙuda ba domin mutuwa ta hanyar naƙuda ga mace mai imani shahada ce an gane ko sannan ba za ta yi mutuwar ciwon ciki ba sannan ba za ta yi mutuwar nitsewa a ruwa ba sannan ba za ta yi mutuwar gini ya faɗo mata ba to haka in namiji ne sannan ba zai mutuwar filin daga a wajen jihadi ba haka wannan ai ba karamar illa ba ce ba ba karamar daraja ka rasa ba ba karamar asara kai ba a magana ta uku wala yakunu na shuhada ko wala shuhada kuma ba za su yi shahada ba Dr. Abdulkadir Irfan ya ce abin da ake nufi la yurzaquna shahadata huwa al-qatl fi sabilillah ba za a azurta su da mutuwar shahada ba a filin daga wacce ita ce mafi girman matakai na shahada wajen ɗaukaka addinin Allah da haka kaga ko dai mu ce wala shuhada ba za a ba su shaida ba a gobe kiyama ko wala shuhada ba za a yadda da shaida su ba a nan duniya saboda sun zama fasikai ko kuma wala shuhada ba za su yi mutuwar shahada ba abubuwa guda uku kenan rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na ƙarshe wanda zamu tsaya a wa an samura ibn jundab daga samura ta dan jundab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace la tala'anu bi la'natillahi kada ku yi wa junan ku tsineneniya da tsinuwar Allah wane ya ce Allah ya tsine ma kai ka ce Allah ya tsine masa manzo Allah ya ce kar ku yi haka ma'ana an hana yawaita tsineneniya da baza tsineneniya a cikin al'umma haramun ne wala bi ghadabihi kuma kada ku rinka tsakanin tsakaninku da fushin Allah wannan ya ce Allah ya fushi da kai kai ka ce Allah ya fushi da kai manzo Allah ya hana haka wala bin nari kada ku rinka tsakanin tsakaninku da shiga wuta ka ce Allah ya saka a wuta kai ma shi ma ya ce Allah ya sa ka a wuta adakalaka Allahu nar kai ma ka ce adakalaka Allahu nar wannan dai yana daga cikin zagegeniya da Yahuda da Larabawa suke a lokacin jahiliya manzo Allah ya hana mahalli shahid hana ya yaɗa tsineniya a cikin al'umma la tula'inu bi la'anatillahi رواه أبو داود إمام أبو داود يروي عن حديث والترمذي ده إمام الترمذي وقال سوبي ce حديث hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce bari mu cika hadisi na da sittin da tara ko sai mu tashi da saba'in wani ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce laysa almu'minu bit'an mumini baya yawan sukan mutane walal la'an mumini baya yawan tsinewa mutane walal fahish mumini baya yin mummunan zance alfahish daga alfushi ne huwa ma balaga fil qubhi gayatahu min qawlin aw fi'l mumini baya mummunan magana mummunan zance da aka ce baya yi ana nufin ibtida'an ibtida'an ya zama shi ya fara amma ba in an masa ya rama ba wannan ba haka ake nufi ba walal bazi kuma mumini baya batsa maganganu na batsa tsakaninka da mutane a dandani tsakaninka da mutane a tasha wannan haramun ne mumini baya wannan an gane ko rawahu tirmizi imam tirmizi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne kyakkyawa mahalli shahid walal la'an ba mai yawan tsinuwa bane shi mumini kalmar la'an siga ce ta mubalaga abin nufi mumini ba wai laifi bane dan an samu yayi tsinuwa sau ɗaya ko sau biyu amma ya zama kullum a cikin ta yake to wannan kuma yana kore imani Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. takarda ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani wa alaikum assalam Allah ya kare mu baki daya ya ce ina da buƙatar a taya ni da addu'a wani abin alkhairi da nake roƙon Allah ya tabbatar min da shi to muna fatan Allah ya tabbatar maka da shi kuma Allah madaukakin sarki idan ya tabbatar maka da shi ya baka ikon amfanuwa da shi kuma ya baka ikon yi masa godiya da dukkanin waɗanda suke da irin bukata makamanciyar taka cikin al'ummar musulmi yace sannan babata da babana ba sa so nake zuwa makarantar nan malam me mafita Allah ya ƙara ma Allah ya ƙara mana to menene Allah ya kaddara mana shiga aljanna amin idan iyayenka ba sa so ka zo ba sai ka ji ta rediyo ba ko ba haka ba in wannan zai iya haifar da matsalar in ka zo to kai zaman ka a gida ka ji ta rediyo don ka musu biyayya ba daidai ba ne ba in ba sa so ka zo sai ka zo ka yi haƙuri musamman in a lokacin sun sa ka wata hidima sai ka tsaya kai musu wannan ko shakka babu ya fi a ce ka bari ka taho nan tunda akwai damar da za ka iya jin karatun ba sai ka zo ba akwai ta kafafen sadarwa rediyo ko kuma ka ba da lambar ka a sa ka a group na whatsapp ta yadda da an yi in an sake sai ka je ka ji kayan ka a ɗaki ba shi kenan ba tambaya ta gaba ya ce salam malam Allah ya kara lafiya wa alaikum salam Allah ya kare mu baki da ya ce malam ɗan uwana yana da ciwon farfadiya an yi magani an gaji sai wani mutum ya ce maganin farfaɗiya ɗaya ne a samu jaki a feɗe shi sai a rufe eh, shi mai farfaɗiyar da fatar jakin to malam su iyayenmu sun ce haka za a yi malam don Allah ka gaya musu hukuncin yin haka a musulunci don suna sauraron ka Allah ya mai da malam gida lafiya to abin tambaya shi ne, shi wanda ya ce a yanka jaki a feɗe a rufe mawara lafiya da fatar shin yana mu'amala da aljanu ne idan akwai alama ta bokanci kamar aljanu ne suka sa shi wannan a yanka jakin su sha jini wannan haramun ne wannan haramun ne amma in baya da alaka da wasu aljanu kawai gwaji ne ya tabbatar da haka yau da gobe an saba ganin haka in mutum bai da lafiya a yanka masa wani abu ko a yanka jaki an liɓe shi da fatar in cutar ta farfaɗiya ce aljanin suna guduwa yau da gobe ce ta tabbatar da haka to babu laifi domin me shi magani ɗan gwaji ne na farko ce magani ɗan gwaji ne kuma rayuwar ɗan adam ta fi rayuwar duk wani abu da ka sani a shari'a ya halatta a kashe dabba don ɗan adam ya yi ya rayu shi wasu daga cikin dabbobin mu kashe mu yi magani wasu mu kashe mu ci diddan ne dan rayuwar mu kai kyau wannan ya halatta amma inda matsalar ta in aljanu ne suka sa ai wannan to wannan haramun ne domin bai halatta ba a raba wani da ransa dan wani abun ba ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya yarda ba da haka wannan shine abin da ya kamata a bincika to sannan su aljanu kamar yadda kuka sani akwai wanda Allah ya kimsa wa ilimin sanin halayyarsu an gani ba sa son abu kaza ba sa son abu kaza ba sa son abu kaza yanzu akwai tarurruka da yawa wanda in ka sa aljanu gudu suke ba sa son sa yanzu man gelo aljanu ba sa son man gelo da an aje man gelo a waje koyar su yake wannan tajruba ce yau da gobe haka ba laifi ba ne ba Allah ya sanar da wasu daga cikinmu halayyarsu don mu samu hanyar kubuta daga sharrin su in sun tunkare mu ta hanyar waɗancan masana wanda za su rinka gaya mana magunguna in dai bai ci karo da abin da shari'ar musulunci ta koyar ba da aka ba laifi ba ne ba in dai yau da gobe ce ta tabbatar ba umarnin wani aljanu za abu ba cewa in aka yanka jaki aka lullube mutum da fatar aljanu suna barin jikinsa ta yi ɗabi'a su ma ba sa son wannan kuma Allah yakan sa irin wannan ne don wasu bayi su samu sauki daga sharrin wasu idan wata musiba ta faru da haka wannan ba laifi bane ba amma abin da na faɗa shine ka'idar shine a je a bincika a tabbatar yanzu kamar mutum ne yake mura sai ka ce a yanka kaza a yi mai su sai a ce ba za a yi ba to mura ta kai farfadiya ne to shi jaki ba za a ci ba tunda haramun ne ci in dai jakin gida ne ko amma dan ba za a ci ba bai hana kuma a amfana da shi ta wata fuska ba ana amfanuwa da wasu sassa na jikin dabbobi don yin wasu bukatu yau da kullum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna rufe takobi da fatan marainan jaki to kaga ta ina ake samu sai ko ya mutu ko a yanka dan ai amfani da fatan marainan domin ita fatan marainan jaki laushi ne da ita da haka in an yi kotar wuka da ita aka rufe kotar ko dai wani makami wanda in an zo rike shi zai iya cin hannu to ana kubuta daga wannan cin hannun shi yasa malam mai muktasar ya ce wa rukhisa fil fil qaimata an yi sauki ga mushan ga fatar marainan jaki mutum yayi sallah da ita da wuka a jikinsa wacce aka yi mata kube da fatan marainan jaki saboda sahabbai suna wannan a zamanin annabi to kaga ko in za a samu fatan marainan jaki a rufe wuka a yi mata kube ko a yi mata kota don ci hannu shin da cin hannu da farfajiyar ne ya ai farfadiya ta fi illa ko haka babu laifin an kashe jaki don a yi mutum maganin farfadiya amma matukar dai ba aljanu za a bawa jinin ba matukar ba umarni ne na aljanu ba ba ce yau da gobe ce ta sa aka gano aljanun ba sa son haka to da in an yi haka dan a kubuta babu laifi ba da laifi Domin Allah ne ce ta dawo ibadallah fa inna Allah ma anzala da'an illa wa qad anzalahu shifa'a ku yi magani ku yi da ya ku bayan Allah domin Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar da magani da haka kana cikin cuta ka ce ba za ka yi magani ba wannan ba daidai ba ne umarnin annabi ne a yi magani kuma malamai suka ce shi wannan maganin waɗanda suka zo a nasi yan kaɗan ne duk mafi yawan magani ɗan gwaji ne jirba ce kullum gwaji ake yi an gano cuta kaza in an sha jiko kaza tana tafiya an gano ciwo kaza in an manna masa sassaƙe kaza yana kamewa an gano da haka da haka har duniya ta tashi haka za a yi ta magani domin yanzu idan aka ce da kai kawo mana hadisan da annabi ya faɗi magani a cikin su malamai suka ce kwata-kwata in sun inganta ba kai goma ba ko ba su wuce goma ba hadisan da annabi ya faɗi magunguna a ciki to yau sai ka irga ka ga magani nawa muke da shi a duniya suna nan bila adadin to ashe mafi yawancin su ta wace hanya aka gano ta tajruba wanda suka zo ta hanyar wahayi yan kaɗan ne irin su habbatu sauda an gane ko irin su zaitun irin su zuma waɗannan su ne kaɗai suka zo a nasi amma duk sauran gurji ake yanzu panadol kana da ayar panadol kuma ka isa ka ce panadol haramun ne ko babu ja da yalo kana da ayarsa ko hadisinsa amma ka isa ka ce baya magani garahuni ta zargade ko ba haka ba duk waɗannan kana da magungunan su a kana da ayoyin su amma ka isa kai shakka cewa magunguna ne da haka magani dan gwaji ne in an gwada an tabbatar hakan yana yiwuwa to babu laifi dan ayi bisa ga waccan ka'idar da na faɗa a farko takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum akwai masu neman addu'o'i na farko mahaifinsa ya mutu Allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya masa rahama ya sada shi da aljannar firdausi ya yafe masa kurakuransa ya kyautata kama bayan tasu na biyu kuma yana neman addu'a saboda shi ma mahaifinsa yana yawan tsine masa to Allah ya shiri mahaifinka ya sa ya daina tsine-tsinen nan kuma kamar yadda muka faɗa cikin karatu kai dai kai kokarin yi masa biyayya in ka ne masa biyayya gwargwadon iko tsini masa ba za ta maka komai ba to sannan akwai masu bukatu da yawa akwai ɗaya daga cikin masu hidima a masallaci Allah ya masa rasuwa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya sada shi da manzan rahama ubangiji madaukakin sarki ya sa aljannar firdausa ta zama makoma gare shi da mu baki daya da dukkan sauran mamatan musulmi baki daya to me takarda ya ce wai a tunatar da yan uwa game da abin da suna ta koyar a kan eh, kusufi kusufi shine kisfewa zazzabin rana da ake cewa ko zazzabin wata ya ce kamar yadda hakan ta faru ranar lahadi da ta gabata yawancin mutane ma ba su san hakan ta faru ba an yi zazzaɓi ranar lahadi na wata ne to idan haka ta faru akwai hanyoyi da yawa da ake bi in an samu dama ana yin sallah ana yin sallah raka biyu mai tsawo kuma bayan taliman zai hudu ba ya tunatar da mutane cewa a ji tsoron Allah a rage kurakurai domin zazzabin rana ko zazzabin wata alama ce Allah yake nuna wa bayi don cewa su rage kurakurai kamar yadda manzo Allah ya faɗa mutuwar wani babban mutum ko haihuwarsa ba ta sa rana ko wata su yi zazzabi kawai ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah da yake tsoratar da bayansa da su sai annabi ya ce to idan kuka ga sun yi zazzabi ku yi zikiri ku yi sallah ku yi kabarbari ku yi tahalili ku yi sadaka malamai suka ce in kana da damar yin sallah ku yi sallah in ba ku da damar yin sallah ku yi ta istighfari ɗaiɗai kun ku ba wai ku cika gari ku yi zango kuna yawo kuna yi tare ba a'a kowa da istighfari kuma istighfari na gaske ka kalli wani laifi cikin laifuffukan ka kwaya ɗaya ka ce Allah na tuba da gaske kuma daga nan ka daina ba dole bane sai ka haɗa duka ba ka daina duka a lokaci ɗaya kila ba za ka iya ba amma kana ɗauka ɗaya bayan ɗaya kana ragewa za ba ta kyale dare ko ka ɗauki kuɗi aljihunka ka bayar sadaka shi ma ana yi in kusufi ya faru ko kai ta Allahu akbar ko kai ta hailala la ilaha illallah kowanne daga cikin wannan in an yi sunna ta koyar kamar yadda na faɗa ba sai an zo an yara suna yawo suna yi ba ko manya suna yi ba ko ana juya tufafi ko ana tafiya tsirara ko ana kaɗe-kaɗe kamar yadda dai muka san ana yi a al'adance musamman a wajajen da ilimi yake da karanci kwarai da gaske irin a ƙauyukanmu za ka ga duk irin haka ake har a wasu biranen malungunan da ilimi bai kutsa da ƙarfi sosai ba za ka tara in ana irin wannan haka ke faruwa da haka ba dole ba ne, sai an yi sallah kada wani ya ɗauka kullum sallah a kusufi ita kaɗai ake a'a inda hali aka yi sallah yayi in ba hali ba a yi sallah ba aka yi istighfari ko wasu su yi sallah wasu su yi istighfari yayi wasu su yi sadaka yayi wannan shine abin da sunna ta koyar a yayin zazzabin rana <coughs> ko zazzabin wata. Allah madaukin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan shine karshen tambayoyin da muke da su sai Allah madaukin sarki ya kai mu Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk